اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika mata kuna da daraja kuna da kima kuna da mutunci kuna da girma kuna da alfarma saboda Allah subhanahu wata'ala ya girmama ku ya mutunta ku ya kimanta ku ya ɗaukaka daraja ku ku ne iyaye ku ne ‘ya'ya ku ne mata ku ne yayye ku ne ƙannai duk wata tafiya da za a yi ta addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala baya barin ku a baya ya tsara muku abubuwa na rayuwa ya toshe duk wata kafa da za a cuce ku ko a zalunce ku ko a ɗauki ku. in kuka duba hakamul ila da yawa mata bu san menene ila'i ba amma a cikin suratul baqara akwai wata aya da ta zo da wani hukunci wanda ake kiransa a babun fiqihu al-ila'u al'ila'u mutum ne kawai to da tsabacin zali sai ya ce wa matarsa na rantse ba zan ƙara zuwa gurinki ba ba mu ƙara haɗa shimfiɗa da ke ba to sai Allah ya ga akwai ɗaukan alhaki a cikin wannan sai ya sa masa wata huɗu. duk rigimar da za a yi a shirya kafin wata huɗu. idan wata huɗu ya yi bai zo ya shirya da matarsa ba kawai nan da nan aure ya mutu kawai wannan shine ila'i wanda Allah ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim so da haka Allah ya toshe wannan kafar yace ba dama ka bijirewa matarka ka kaurace mata kai mata horo da nisantarta idan har ka dau alhakinta to wata hudu Allah ya sa ƙarshen wannan rigimar idan wata hudu yayi a mazhaban imamu malik za a kai magana kotu gaban alkali alkali ya kira mijinki ya kirawo ki yau wata nawa ya ƙaurace miki ranka ya daɗe yau wata kaza gobe ne cikon kwana na wata hudu daidai to alkali dama yana da ɗakinsa da gado da katifa sai ce to ku je ku shirya na baka awa biyu awa uku idan ba ku shirya ba a wannan ranar ko shi bai sake ki ba alkali sai ya rubuta takarda na raba auren sannan a mazhaban malam abu hanifa ma ba bukatar zuwa kotu da wata hudu ya cika sai ki kwashe kayan ki kawai ki je ki ki shiga idda ki je ki aure kawai kun ga wannan me yasa Allah ya wannan hukunci domin ya kare shiga haƙƙin mata a wannan bangaren sannan kun san akwai abin da ake kira zihari da yawa mata ba san me zihari ba zihari shine a farkon suratul mumtahanati ko ko suratul mujadala ko suratul mujadala anan aka yi maganan zihari wata mata ce da mijinta suna zaune ana kiranta khawlatu bintu fa'alaba sai ya zama mijin nata kawai sai dan wani abu ya hada su da wannan abin ya haɗa su sai ya ce gadon bayanki kamar gadon bayan babata to a da can zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci idan mace ya ce miji ya ce wa matarsa jikinki ya yi kama da na babata to an rabu kenan har abada ba saboda haka da ya faɗa haka kuma sai ya yi nadama da ya nadama sai ya dawo kuma yake son su yi mu'amala ta aure da ita ita kuma sai ta ce taƙi suka yi ta kokawa da yake shi dattijo ne ita kuma da ɗan ƙarfi ƙarfinta ta yi bal da shi ta wurgar da shi sai ta rugo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallah mijina ya mun zihari wanda ke nufin an rabu kenan to matsalar ne akwai 'ya'ya tsakaninmu kun sai idan mace an cuce ta an cuce ta an cuce ta wata sai ta ce wallahi ni zaman 'ya'yana nake wallahi in banda 'ya'yana da wallahi yau din nan na ɗauki mayafi na na san da dare mun ko wallahi in banda ƴaƴana da yau na ɗauki hijabi na na san da dare mun sai kaga aure ba a shekara goma ba ana soyayya ragowan zaman har a mutu din na ƴaƴa ne da 'ya'ya dai ake fakewa in aka mare ta aka ci mutuncinta aka hana ta abinci sai ta kalli yaran ta tausaya musu sai ta ce shikenan ka ci sa'ar ƴaƴana to saboda haka ita ma sai ta faɗa haka ta ce ya rasulallah idan na ban masa 'ya'yan na tafi gida to shi ba zai iya riƙe su ba za su tozarta abinda kuke gudu ɗin nan ta ce in kuma na kwashe su na tafi da su ba zai kawo musu kuɗin abinci ba ni kuma a lokacin a hannuna za su ji yunwa saboda akwai wannan shi ake kira gaba kura baya sayaki a sake ki ki bar 'ya'yan ki tafi a tozarta 'ya'yan ki tafi da su ubansu ya ki kawo musu abinci gidanku a babanki da ke da wahalarsu ba makaranta ba magani ba asibiti ba lafiya ba tarbiyya to da aka sai hankalinta ya rabu biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kin san dai haka ake yi in dai mutum ya yi matarsa zihari shikenan an rabu ta ce ya rasulullah a duba mana a duba min wannan matsalar tana ta bayani annabi ya faɗa ta faɗa sai Allah ya turo mala'ika jibrilu yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir shine Allah ta'ala ya saukar da aya yace naji wannan mata da ta zo ta same ka kuna tattaunawa game da abin da ya shafi mijinta da ya mata zihari Allah ta'ala ya ce to wannan zihari Allah ya rushe shi Allah ya ce abinda kuke faɗa na cewa wance ta yi kama da babata munkar min alƙauli wa zura wata mummunan magana ce kuma kiran ƙarya ne so da haka Allah ya kawo mafita mafitar shine duk mutumin da ya gaya matarsa haka za su iya ci gaba da aure amma sai ya yi kafarar wannan magana da ya faɗa ta hanyar ciyar da miskini guda sittin ko azumi sittin ko kuma 'yan tabawa sau da aka mijinta sai aka ji aka gaya masa sai ta ce to ai ya rasulallah yanzu Allah ba mu mafita za mu ci gaba da zaman mu amma zai yi kafara sai ta ce to ai ba shi da hali ta ce ba shi da hali ya rasulallah amma zan taimake shi in ba shi kuɗin da zai ciyar da muskini sittin ɗin manzo Allah ya ce kad a hasanti kin kyautata ko ma gidan mijinki kun wannan mas'ala ta zihari an saukar da ita ne domin a kare haƙƙin waccan mata da mijinta ya shiga cikin haƙƙinta yake son ya raba ta da 'ya'yanta ko kuma ta rabu da aurenta sannan akwai ahkamul miras miras ma an saukar da shi ne domin mata wata mata ce mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya guda biyu mata to yana da wa shi mijin da ya rasu yana da wa kun wansa ya zamo ammi ne ga waɗannan yaran to a zamanin jahiliya an an raba gado ba a ba mata saboda haka sai wannan mutumin ya zo ya kwashe dukiyar gaba ɗaya tafi da ita gidansa da ta yi magana ta ce to ni an banni da 'ya'ya mata ga tarbiyyarsu ga iliminsu ga lafiyarsu ga aurar da su kai kuma ka zo ka kwashe dukiyar babansu ni ya zan iya rike su ya ce to haka ake yi dama me ya sabo a ciki sai kawai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru sai Allah ya aiko Jibrilu da ayatul miras guda biyu na farkon suratul nisa yusikumullahu fi auladikum da aka gama karanta ayar sai aka ga ashe su yaran mata su suke da kaso biyu cikin uku na dukiyar ita ko babarsu tana da kaso ɗaya cikin takwas na dukiyar shi abinda da za a bashi abin da ya ragowa daga wannan su da aka manzo Allah ya sa aka kira shi ya ce je ya kawo dukiyar gaba ɗaya da ya kawo dukiyar sai ‘ya'ya mata biyu suna da sulusani biyu bisa uku sai aka raba dukiyar ashirin da hudu sai aka ɗauki goma sha shida takwas takwas so uku shine ashirin da hudu sai wannan yarinya aka bata takwas wannan yarinya aka bata takwas kun ga su ‘yan matan sun cinye goma sha shida saura takwas a cikin takwas ɗin nan uwa tana da uku saboda uku uku sau takwas ashirin da hudu sai aka ɗauki uku aka bata a cikin takwas an ɗauki uku saura nawa saura biyar sai aka ba shi biyar in kuka duba asalin dukiya ashirin da hudu ne ita da ‘ya'yanta sun ɗauki nawa goma sha tara shi kuma ya ɗauki uku ya ɗauki biyar Sau da haka wannan shine rabon da Allah ya aka ba su goma sha tara ita da ‘ya'yanta shi kuma amin nasu aka ba shi biyar to asalin saukar ita ma wannan domin kare martaba ne da haƙƙi na mata haka nan muka ɗauki talaq saki a zamanin jahiliya maza suna wata tsiya in matarsa ta ba ta son sa ko baya son ta sai ya ce zan gama da ke ta ce kamar yaya ce sai in ta sakin ki in na sake ki sai kin kusa gama idda sai in ce na da da ki sai ki sake shiga sai in sake cewa na sake ki sai kin kusa gama idda sai in ce na da da ki sai in miki dubu kin ga ba ke ba aure kenan biki zauna da ni ba biki rabu da ni ba su da haka suke yi sai ce na sake ki ta ce to shikenan me idda da wata ko da jini kafin ta gama sai ce ke na ma dawo da ke sai kuma cewa na ma sake ki sai ta wahalar da ita ba su rabu ba ba su zauna ba sai Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratani daga yau saki biyu ne kawai wanda kake da dama ka ce na dawo da ke kun gane abin da Allah yake nufi ko bai ce uku ba saboda in an yi na uku babu komai sai ce at marrata ni, sakin da kake iya mai da mace guda biyu ne na sake ki kana iya dawo da ita na sake ki kana iya dawo da ita amma an kace na sake ki na uku to kuma fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu idan yace na sake ki cikon na uku to ba dama kuma ya mai da ita har sai ta auri wani mijin saboda sai Allah ya toshe wannan kafar na na sake ki na da ke na sake ki na dawo da ke sannan akwai namijin da in ya saki mace da ƴaƴa wata da ciki ake sakinta wata da ƴaƴa sai ta kwashe ƴaƴan da cikin ta tafi wajen babanta shi babanta ne zai ci gaba da ɗaukar nauyi to sai Allah ta'ala ya ce bai yadda ba idan ka saki mace da ƴaƴa to kai zaka ka ɗauki nauyin ƴaƴan har abada uwarsu ba za ta sai musu sabulu ko mai ko omo ko kuɗin makaranta ko lafiya ba duk inda uban yake sai an nemo shi shine zai zo ya ɗauki nauyin waɗannan 'ya'yan shi zai ɗauki nauyin makarantarsu da maganinsu da asibitinsu idan da ciki shi zai ɗauki nauyin wannan cikin yana ba ta abin da za ta ci don renon cikin da ta haihu kuma sai a dawo abin da ake kira uh, raba'a shayarwa sai an yi shayarwa shekara biyu wata ashirin da hudu sai an zo an lissafa kowane wata nawa za a bata sai a bata kudin wata ashirin da hudu ta shayar da yaron in ta gama shayar da shi shi sa Allah ya ce in ta ce ta ƙi ka a takura mata ta ce ni da ka sake ni in ga jaririnka dauki ka tafi da Allah ta ce fa in ta'asartum fa saturu lahu ukhra in ta ce na ƙi Allah ce to a nemi wata mai shayarwar don akwai mai fushi wacce za ta ce ma dan ma ba ta so akwai wanda ya saki matarsa sai ta aje ma jaririn ta tafi ya ɗauki jaririn nan yayi haka da shi yayi haka da shi yayi haka da shi yaro yana ta tsara kuka shi kuma ya fita da jariri a ce ga wani an kamo shi da ya sato jariri sai waya yake ta buga ya buga kanwarsa waya ya buga wayarsa waya ya buga wancan waya da Allah zo a taimaka min jariri ne yake ta tsara kuka ta aje shi ta gudu suka ce to ka kawo mana yace ina in goye jariri in fita wani ya gane ce ga rawar da ta da hankalinsa gaba daya suka ce to ina uwar ije ta fita ce to ka bi ta mana da ita da ka san dole sai da uwarsa zai yi shiru mu ma nan muna da yaya da mu ma mu zama ba sai dan dauko dan wani ba to saboda haka Allah ya saukar da wannan domin sai ta gaji da mijin saboda ko cutatta ko zaluntarta ko auren dole da aka yi mata bata so sai Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi mabtadat bi Allah saukar da aya yace babu laifi idan aka yi wannan hul'i din akwai matar da zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni mijina bana tuhumar sa a addini waye waye duk kirki yana da shi ni ce daga bangare na ne ni bana son sa kwata kwata to kuma na san ba zan masa biyayya ba sau da haka mu zauna ne muna ɗaukan alhakin juna manzo Allah ya ce me kika karɓa lokacin da kuka yi aure ce gona ya bani Ya ce to mayan masa da gonarsa Ya ce kai kuma karɓi gonarka sake ta ya karɓi gonarsa ya ce ya sake ta kun ga wannan shi ma hukunci ne da Allah ya saukar domin magana akan waɗannan haƙoƙi na mata waɗannan abubuwa malamai sun lissafa su wanda suka zo a cikin Alƙur'ani da hadisi sun kai kusan guda talatin da takwas wanda Allah ya magana akan wani abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan wani abu wanda kai tsaye ya shafi mata ko ya haɗa da su dama dokokin da Allah yake saukarwa uku ne ko dai dokar da ta shafi namiji kawai mace bata shiga ba ko dokar da ta shafi mace kawai namiji bai shiga ba ko kuma dokar da ta shafi maza da mata ko kuma ta matan ce amma maza sun shigo ko kuma ta mazan ce amma mata sun shigo domin za ku ga wata dokar ta mata ce amma maza sun shigo kama ahkamul haid babun haida ya shafi mata amma kuma ya shafi maza ta wani bangare domin an faɗi irin mu'amalar da namiji zai yi da mace lokacin da take jinin al'ada Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'atuhunna min haythu Allah. inna allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al na. akwai matar da ta ka karan mijinta tace ya sadu da ita tana al'ada to da aka ce je bada dinari dinari yau dubu arba'in ne ma'ana mijinta je sadaka da dubu arba'in kuma ya istighfari ya yi nadama kuma ya ware dubu arba'in a cikin kudinsa ya bayar sadaka kuma ya alkawari ba zai sake ba kun ga ana hukuncin ya shafe shi ya tasaddaq bi dinar aw dinar saboda haka hukunce hukunce aka suke tafiya hukunci na farko da Allah ya fara faɗa wanda ya shafi maza da mata shine karramawa da mutuntawa kamar da na gaya muku Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min Zakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند atiƙa ku. a wannan aya Allah ya haɗa maza da mata ce ya ku mutane na halicce ku daga maza da mata ma'ana asalin babanmu annabi Adam asalin babanmu Hawwa'u ya ayyuha nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kun ga anan an faɗi asalin halittar ko asalinmu shine daga annabi adam da kuma wa da na hawa'u to saboda haka kowa a wajen Allah mai girma ne innaman nisa'u shaqa'iq ar-rijal manzo Allah ya ce maza shaƙiƙan mata ne mata shaƙiƙan maza ne sannan na biyu a ɓangaren aiki da sakamako Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashar amsalha anan Allah bai ce mata suna da rabi maza suna da kaza ba a'a in kika zo da aikin lada ɗaya kina da goma ba wai biyar ba kina da goma haka in namiji ya zo da irin wannan ladan shi ma yana da goma saboda haka anan an nuna maza da mata sun daidaita a wajen sakamako da kuma lada da za su samu da haka Allah ta'ala ce fastaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ce sai na amsa cewa haƙiƙa ni bana tozarta aikin mai aiki daga cikinku mace ce ko namiji shashinku daga shashi yake sana abu na uku an ba mata dama su ma su mallaki kuɗi su arziki su wadata ko a cikin mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mawadata akwai ƴan kasuwa nana khadija mai kuɗi ce ummu sharikin mai kuɗi ce zainab mata abdullahi dan mas'ud mai kuɗi ce hamma da annabi ya ce ai sadaka a fitar da zakka tace ya rasulallah zan iya ba mijina da ƴaƴana. manzo Allah ce kwarai ki ba mijinki da ƴaƴanki ba laifi ummu sharikin mai arziki ce daka Allah ya bada dama kowa ya gina tattalin arziki ba laifi mata su yi sana'a amma da sharaɗi guda biyu wacce ba za ta shafi matsayinsu na mata ba ko ba za ta shafi matsayinsu na addini ba Allah ta'ala ce lirrijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabna was'alullaha min fadlihi maza suna da rabo na abin da suka tattala hakanan mata suna da rabo daga abin da suka tattala ku roki Allah daga falalarsa kun ga anan Allah ya shigo da mata da maza kowa yana iya yin sana'a kowa yana iya zama mai kuɗi kowa yana iya karatu ba a yi wa mata iyakar karatun da za su yi ba ko ba a yi musu iyaka na kuɗin da za su mallaka ba in Allah ya baki wata hanya kina oda daga China daga Dubai daga Saudiya daga ina kika zo kika katan mall a garin ku duk arzikin naki ne ba wanda zai ce kuma dan kina da kuɗi mijinki bai da kuɗi kuma ki dinga ci da kanki sai ke kika ce mai gida saboda Allah ya mun arziki na dauke maka abincin safe da na dare da na rana da ɗinkin da zaka min da komai amma biki ce haka ba ko sisin ko bai samu sai ya raba ya baki saboda Allah bai ɗora miki dan kina da arziki ki rike kanki ba sai in kin ga dama ko kuma baki da miji da irin wannan sannan a rabon gado a na hudu shine rabon gado kun ga Allah ya raba gado ya ba mata duk da wasu na cewa me yasa aka ba mace ɗaya aka ba namiji biyu nace ku tambayi matan su sun san dalili kun san dalilin da yasa aka ba ku ɗaya aka ba mu biyu saboda biyun ku kuke cinyewa ma ɗayan naku ko ma ba mai cin ɗayan naku kuma biyun namun ku kuke cinyewa domin a musulunci da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kuɗin magani da kuɗin um, abin nan uh, da kwalliya da kayan tsafta da wayewa yake siya ku faɗa mana miji ne yake siya to ke me aka ce ki siya akwai abin da aka ce mace ta siya an ce ta ci da kanta ko ta sha da kanta ko ta wa kanta tufafi ko ta biya kuɗin magani ko makaranta ta yawa wata ta ce to ni ni nake wa kaina mu ce to laifin mijinki ne in dai kika ga kin siyi wani abu na gida to laifin mijinki ne ko kuma ke ce kika ɗauke masa amma a musulunci duk nauye-nauyen gaba ɗaya ba ɗora miki ko ɗaya ba da haka wannan ɗayan da aka baki na gwal ne na daham ne na menene na awarware ne da sarƙa da ɗan kunne kwalliya kawai zaki da shi babu maganar ki je ki kashewa kanki ko ki kashewa waninki to sannan a maganar ƙazafi Allah ya kare mutuncin maza da mata ya hana wata ko wani ya yi ma wani ko wata ƙazafi ya ce yana tuhumar wani da zina ko yana tuhumarta da kaza in mutum ya yi haka ko mace ce ta faɗi wannan a gidan biki to ki rubuta abin da ta faɗa ki sa shaida idan kika kai kotu ya tabbata abin da ta faɗa ɗin ya tabbata ke ko ba haka kike ba sai an mata bulala tamanin ko wata kishiya da kishiya ana faɗa sai ɗaya ta ce to ni dai ba ya iska ba ce ta ce ah me yake nufi wato ni ce ya iska kenan sai kawai ta tafi kotu ta gaya alƙali. aka ce ina shaidu aka ce shaidu suka ce lalle mun ji ta faɗa haka alƙali ce to tabbatar mana ya iska ce ba hujja ce to ai mata bulala tamanin sai ta je ta bugo kaya ta sa ta sa atamfa wajen guda bakwai alƙali ce ina ai daga ke sai hijabinki kadai sai siket ɗinki da hijabi wankar ta ji zafin bulalar aka yi mata bulala tamanin haka ake ƙazafi ba wani Allah bai da wani ya ɓata sunan wani ba ne Allah ta'ala ce innal na yarmuna al muhsanati muminatu ghafilati lu'inu lu'inu fid dunya wal akhirah waɗanda suke wato yi wa maza suke yi wa mata katangaggu muminai ƙazafi an tsine musu a duniya da lahira kuma suna da azaba mai girma kun ga yar uwar Zainab mata Annabi sallallahu alaihi wasallam Hamnatu binti Jahash Hamnatu mata Abdurrahman bin Auf ce amma sai da aka yi mata bulala 80 da ta shiga cikin masu yada labarin kagen da aka wana na Aisha gashi ƴar uwar mata Annabi ce uwarsu daya su daya amma Annabi ce a zo da ita ta yada kazafi ba ita ta yi kazafin ba irin gulman nan ce ta kuta mata kawai ta dau maganar ta je ta yada to shine annabi ya ce ai mata bulala tamanin aka yi mata bulala tamanin ita kuma ta ne wai dan ta taimaka wa uwarta tunda ana kishi da uwarta gashi an wa shi ya kage in muka bata sunanta ni yan uwata ta ƙara daraja to da haka ita kuma yan uwarta ta Zainab ta ce ni ba ruwa na na san Aisha duk da kishiya ta ce amma mutuniyar kirki ce saliha ce mumina ce kamammiya ce katangaggiya ce ba ruwa na da wannan magana da hatta kai mata gulmar ke yaya albishirin kin ji fa abokiyar zaman ki ana tuhumarta da kaza kaza kaza tace kai wannan ƙarya ne duk wanda ya faɗa haka ƙarya yake mata shi sa nana Aisha take yabanna na Zainab bintu Jahsh tace mumina ce mai tsoron Allah tace tsoron Allah ta ne ya jagorance ta da ita ma ta faɗa wannan hatsarin amma ƴar uwarta da take so ta taya ta kishi sai ita kuma ta faɗa cikin hatsari aka mata bulala guda 80 da haka Allah ya kare mutuncin kowace mace a duniya wani ba zai zo haka kawai ya mata kazafi ko ya bata mata suna ba sai an fitan mata da haƙinta sannan magana aure Allah ta'ala ya ba mata dama su aure ya ba mata maza dama su aure Allah ta'ala ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana da cin ayoyin Allah da ya halicci matanku da gare ku don ku nutsu da su ya sanya soyayya da rahama tsakaninku a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'i hal mar'atu saliha duniya jin daɗi ne mafi alherin jin daɗin duniya shine Allah ya azurta ka da mace ta gari ta kwarai duk wanda ya samu mace ta kwarai to ya samu ɗaya daga cikin hudu na jin daɗin duniya kamar da ke ma Allah azurta ki da miji na gari to matsalolin ki kaso 85 sun tafi duk mata an kaji matsalarsu da yake muna da guided and counseling da muka buɗe kullum sai mun samu ƙara sama da ɗari ɗari da tamanin kuma a ƙara ɗari da tamanin ɗin na mafi yawa maza ake kawo ƙara bai ban abinci ba ya ƙaurace min bai ba da kuɗin magani ba ya tafi bai dawo ba yau wata uku ban gan shi ba yayi kaza kaza ya dake ni ya fasa min baki ya min kaza waɗannan abubuwan ne saboda haka akwai problem wasu matan suke jawowa su ta mazan mutum ya fita bai ciniki ba ya dakin ce kawo kaza kawo kaza kawo kaza ba sani da zuwa ba tsafta ba kwalliya ga wari ga tsami ga doyi ga waye ga sauro ga kyankyaso ga tsada ka in ya fusata kawai sai ya dunkula hannunsa duk inda ya saita a jikinki sai abin da hali so da haka wasu matan suke jawo wasu kuma mazan ne masu fushi ga gari yanzu abubuwa sun rikice ba ciniki ba kamar da ba saboda haka shi yasa dole sai an yi hakuri za a yi tashan naushi a wasu lokutan sannan abu na bakwai Allah bai yarda ayo mace aure ba tare da ta ko amincewarta ba an hana auren dole mu yanzu a Kano mun soke auren dole yasa kullum muke samu duk wacce aka ce za mata auren dole sai ta gudo ta zo gurin mu sai mu ce kira uban kai yaya aka yi ta ce ba ta so ba ta so ta ai da haka ake muka ce a ai da ta wuce da kace kai ma yanzu da da suna da bambanci kar makalla in an musu auren dole mun je mun kamo yaran da suke karuwanci muka tara su kusan kaso 70 daga su daga auren dole suka bazama duniya muka ce mun hana ba za ku ƙara lalata mana yara ba ta zo da wanda kake so ta zo da wanda kake so a zo a tattauna in mun ga nakan yafi fi ko natan ya kai kai mata kamfen in kana so wani ya auri yarka ba ta son sa kai uba kai za ka yi kamfen kuma shi ma ka nuna masa ka hau duro ka ziga shi tukunna ka kwance shi yadda za ta gamsu shi ma kuma ka gaya masa abin da zai to kai mata fa sai an biyo ta wasu hanya yata mai kwaɗayi ce abin da za ka fara tura mata kaji tuna guda biyar ka ce wannan na kaza ne sannan yata na santa mai son kwalliya ce in za ka ka zo da turare ka feshe sauran gidan tukunna ka feshe jikinka sannan ka sa ka yi shiga mai kyau yata da ka gani tana son wanda ya iya magana ita dama tun da Allah halicce ta mai tsafta ce to in ta ganka da kazanta ba ta yadda ba duk ka yi kamfen ka haɗa sun da so kake a haɗu ka gamsu mutumin kirki ne amma wani uba ya zo saboda kuɗin mutum ko saboda alaƙarsu ko saboda ɗan abokinsa ne haka kawai sai ɗauko ya ce zai ɗauki yarsa ya bashi wannan ba daidai ba ne in ka zaɓo mutumin kirki to zo ka yi masa kamfen ka gina shi ta gamsu da shi amma ba za ka je ka ɗauko wani shashasha wani sakarai saboda kawai ubansa abokinka ne ko kawai saboda ya ɗauki kuɗi ya baka kawai ka zo ka ɗauki ƴarka ka mata kyakkyawan tarbiyya ka danna ta a gidan yanzu wata jiya ta min waya wallahi ta ce yau malam shekarar mu goma sha biyu da mijina nayi nayi nayi in so shi ta wallahi malam na kasa tace ban taba son sa koda sakan ɗaya ba na roƙi Allah Allah mutumin nan saboda babana nake zaune da shi Allah ka dan samu ko kaka in ji ina ƙaunarsa ta ce wallahi malam haka kawai muke zaune saboda iyayena amma ban taɓa ƙaunarsa ko da sakan ɗaya ba wannan ai musifa ce yanzu wannan me bambancinta da 'yan kurkuku ai ba daidai bane tsakani da Allah a dinga aurar da mata da waɗanda ba sa so in ita ce ta kawo wani baka gamsu da shi ba ga wani dan wasu matan ka ba su dama su kawo wani murgudaddan mutum kaga wandansa ɗaya dogo wandansa ɗaya gajere ga wani gashi ya tara ya tsefe nan ya dandaba nan ya yi kitso a tsakiya ka gani ya samu na ya buga wani dan kunni to kaga wannan mizi da kika kawo bizi yake ko mizi ko me <laughs> eh, kaga ni wai wani hada bulun botar shan kokon yara wayan sakale wai shi jariri ne saboda ba iskanci to kaga yanka ta kawo wannan ai ta kawo rigima to saboda haka kaga uba anan ba zai taɓa yadda ba wallahi uba ba zai yadda ki je ki ɗauko wani ɗan iska ya baki kawai ya zo ya ta wahala ba ba shi ma da sana'a a ce daga gidanku za a dinga ka abinci ki haihu a ce ba ragon suna a ce ba kuɗin da za kai ki asibiti kin samu larura ubanki ne yake yi ya rike ki a gida ya rike ki a gidan miji wallahi ba zai yadda ba isa an ta ka irin wannan mace to ake kika dauko rigima ya zaki ka wannan wani murkudaddan mutum wani motsatse wani tambadadde ki ce wai a aura miki shi ke ma kin san miki take gaskiya ba inda muka ga yaran ne ba su da gaskiya sai a nuna musu inda iyayen ne suka yi kuskure sai a gaya musu yanzu wannan mulkin kama karya da ake yi da kawai uba wani kawai zai sallama sai ce ya bashi yarsa wata ma ta kawai ji ta ana fatiha aka ce me ake ta auren ki aka daura a gaya mata ma dan tsabar mulkin mallaka ma ba a gaya mata to wannan an soke shi yanzu shi yasa manzo Allah ya ce la tunkahul ayyu wato ba za a auri wacce ta taba yin aure ba hatta tusta'mar sai an zo an zauna an yi shawara da ita walal bikir hatta tusta'zan haka budurwa ita ma sai an nemi ta aka ce yaya izinin nata yake ya rasulullah yace ta yi shiru ta nuna ta gamsu na takwas idan mace suka yi fada da mijinta suka zo suka daidaita kada wani cikin danginta ya ce ba za ta koma ba kun san ana samun irin wannan so ne ya wallahi mu ƴanmu ba za ta koma ba kuma tana son mijinta ta kunshe kayanta ta yi kitso ta yi kunshi tana jira a maida ita sai kawai wani cikin danginta ya zo tsaya ce ba ta koma ba shi kuma sai ya shiga ɗakin matarsa kuma ya ce wannan ba ta koma ɗakin mijinta ba to kun ga akwai matsala to shine Allah ya shigo cikin wannan ya ce wala ta'dhuluhunna an yanki yankihina azwajahunna idza tarabaw bainahum bil ma'ruf kada ku shiga ku hana su su koma wajen majajensu idan sun samu yarjejeniya wacce ta dace da shari'a kai kullum uba kowa ko mariki idan mace suka daidaita da mijinta kada kai kuma ka ce a'a ni kuma ba ta ba za ta koma ba kullum ka so ƴaƴarka ta zaman aure in ta zo an mata ba daidai ba ya hakuri kwantar da hankalinki sai ka dan kyautata mata ka ce koma mata ku mai da ita sai ka je ka samu mijin a gefe kai aka yi haka za ka rike ta da amana ka san mata sai da lallashi sai da dan abin lasawa da tantawa da magana mai daɗi ita mace abu uku take so fa a duniya ta yi daidai a ce an an gode kin kyautata ka Allah miki albarka amma kwalliyar nan ta yi kyau tsaftar nan ta yi kyau gidan nan ya yi kyau yaran nan sun yi kyau abincin nan ya yi daɗi baki ji kunne na na kaɗawa ba ko bai kaɗa ba za ta ji daɗi a ranta ta sai ƙarya kake amma dai ta ji daɗi in an mata ba daidai ba ta yi fushi me ya faru ni kaza da kaza da kai to Allah ya baki hakuri ba za a sake ba shikenan magana ta wuce a wajen mace da ka faɗi wannan magana ta wuce dan sai a kumbura ta mijina ban hakuri ta ji wani ita ma ashe dai ba karamar babban mace bace ha hakuri ake bata to ko ba kowane namiji ne fa yake iya daurewa ya ba mata hakuri ba in ta shiga damuwa kai ma ka nuna damuwarka duk maza muna da kangarewa a nan gaskiya ba kowane namiji ne kina ga waɗannan kalmomi masu sauki amma wahala gare su fa saboda nan nan na tara Allah ya ce ai adalci duk wanda zai ƙara aure yana da mace ɗaya yake son ya shigo da ta biyu ko ta uku ko ta hudu to Allah ya taka masa burki ya sa masa sharadi sharadin shine fanki huma tsabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla tajilu fawahidata Allah ce kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to kada ku auri fiye da ɗaya to da shi yasa maza mafi yawan ma'anan za mu shiga wuta a wajen aure mafi yawa za a shiga wuta so da mutum ya auro mace yana da wata ya auro wata sai ya karkata fatazruha kal mu'allaka wala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaka sai ya koma wurin ɗaya watsar da ɗaya wani yayi awar gidan haka an yi amarya sai a tare a ɗakin amarya duk wani kunshi da an zo zuzuzun sai a faɗa ɗakin amarya uwar gida kuma an bata da yara so da ita wayayinta ya wuce zamaninta ya wuce shikenan yanzu kuma an koma sabon wani babi an bude wani sabon shafi duk wanda ya haka dama wuta direct haka nan kuma ita ta biyin ce ka watsar da ita ka koma ta ɗaya shi ma wuta direct sai ka zo ka daidaita su a cikin duk abin da za ka yi musu ita kuma soyayya dama wannan rige ne ba za a kama ka da laifin soyayya ba dalili da wuya ka samu mata biyu duk sun iya girki ko ka samu mata biyu duk sun iya tsafta ko ka samu mata biyu duk masu tareraya wata mai fushi ce in gaje ta hannu zuwa muryarta ma ba hai'a ba gunna ba tajawidi ba kalkala sugura da kubura da akbaru wannan kuma ta iya tsare-tsare safarka za ta ɗauka ta wanke kayanka na ciki ta goge a cikin kuɗinta ma za ta yi maka wata miyan ta ɗan ƙara maka bayan ka ta gida kuma a yi maka wata kala biyu kala uku can kuma wannan ɗaya ma bata yi daɗi ba ci kake kawai saboda kuɗinka ne kuma don ka a yi rigima wani abincin ci kake don ka a yi rigima yanzu an taba kawo ƙara wani mai gida matansa suka kawo ƙararsa wai ɗaya ta ce ita ba wai tana lura duk ranar da ta girki wai rabin malmala yake ci amma wancan ta sai ya cinye na ce to ake so ai annabi sallallahu alaihi wasallama idan safiya ta abinci har da kwanan yake ai wacce ta iya girki shi ake ci me laifi idan ki gyara girkin ki kawai ko ni ne rabi zan ci ya ma yi sa da ya ci rabin sun ce ni ne kwata zan ci wallahi ki ma abinci mara daɗi abinci an gaya miki da ƙarfi ake cin sa ya zan ci abincin da ba na so ba daɗi na ce ai na ce wallahi ni na jinjina mama da ka ci rabi ba daɗi ana nan ana ta certificate ana diploma har digiri ake na ɗaya da na biyu da na uku akan abinci a jami'a akwai fannin abinci gashi na buɗe makarantu ana ta koyar da kalolin miya kalolin girki kalolin abinci sai ki zo ki kwaɓa min abu kamar lalle kuma ban ci ba ki ce za a yi rigima an ki ci sannan Allah ya bada dama idan aka samu matsala na rashin fahimta daga ɓangaren mace da ɓangaren namiji a zo a yi sulhu Allah ce fa ba'asu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in yurida islahan na bainahuma idan matsala ta yi matsala kada a yi saki a daina saurin saki a daina saurin fushi ana yaji a gayyato yan uwa a zo a zauna yadda aka ɗaura aure da bangaren da bangaren ki to in rigima ta tashi ta yi ƙarfi ba ku daidaita tsakaninku ba bangarensa da bangaren ki za a zo a zauna shi yasa yanzu ake son kowace jiha kowace local government ta kafa guidance and counseling Kaduna ma za a kafa Malam Abdulrahman ya ce za a kafa daka da an naushe ki ki tafi gida za ki tafi su Malam Abdulrahman ce dubin da ya naushe ni a a kira shi ba mu lamban wayarsa Alhaji kana lafiya alhamdulillah ya kasuwa alhamdulillah kasan sai Allah lashi mutum ma zai zo ya kasuwa alhamdulillah aiki ya gari kuma alhamdulillah masha Allah da Allah ko za mu ganka akan me ta ba wani abu bane wata yan mas'ala ce da ta taso kuma ta shafe ka ina ga da aka dan bamu lokaci ka zo sai mu tattauna to ina zan same ku a guri kaza shikenan office din mu yana guri kaza sai za tattauna me ya faru ya alaji lafiya wallahi laushi ya saboda aka ci ayi abin ne tamun kazaran nan na daure tamun kaza to ke aka haka to ai shi mun kaza ne masa to sai kaga an gano bakin zarar sai to ai ma duk shedan ne ma ya shiga ya bata abu ba komai za a daidaita insha Allah sai a samu lokaci a daidaita shikenan gaidan an kansile in ba ku da shi kuna da matsala yanzu akwai wanda abin da aka fahimta kullun rigima ake da matar da suka zo suka sami wanda ya kware cikin harkar sanin mu'amalar zamantakewa sai ce ni abu biyu nake so kai mun alfarma kafin ku dawo nan da sati biyu za ku ba ku sati biyu ku dawo ka shirya tafiya kai da matarka ku bar garin nan ku je wani gari can ka kama hotel kai da ita ku kwana biyu ku dawo bayan kun dawo za mu sake neman ashe rashin lokaci ne a tattauna da suka tafi aka je daga shi sai ita kuma ba girki ba wani shiga kicin kawai oda ake yi kawai ko ita ta ce ah, akwai kifi mai dan haka hajiya kun san yan hotel sun iya su kun fadanci hajiya soyayye ko dafaffe ko gashashe sana dan kara miki gishiri ko a rage ce eh, ina jira na bari mu ga ta faɗa abin da take so ba girki ba wanke wanke da kin ci abinci a hotel za a zo a kwashe a share miki ɗakin a gyara a fesa firishina a ɗauke kaza a kawo kaza a ce kuma hajiya ko ta buƙatar ce a babu ba wanke wanke ba girki ba shiga kicin ba kaza yau ba sai ta saki jiki ba sai aka fara bayani kaza yake damuna suka yi shawarwari suka warware matsalarsu lokacin da aka ce da ba su dawo ba kai mai gadi an kansulin ka buga waya me yake faruwa ne ta an daidaita mun san shi kullum mai sulhu da mai wa'azi in an daidaita ba a sake neman sa yanzu wani zo a karama kalla abubuwa sun cuɗe sun rikice abubuwa sun tsaya muka ce to sai dai a yi ta addu'a aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a shikenan shiru tunda sun ware abu zai ce ma to malam addu'a nan da aka kuma alhamdulillah abubuwan nan sun ware ba sai ya dauka kamar tunda sun ware sai ya kawo wani abu to wannan zai dauka sai ya ki zuwa ya faɗi cewa sun ware to saboda haka dama fatan da abubuwan su ware a ci gaba da mu'amala yadda aka saba sannan wajen al'ishira wato zamantakewa Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa fa in karitumuhunna in kuna kin su fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu fihi khairan kathira mai yiwa ku ki wani abu amma Allah sai ya lullube alheri a cikin wannan abu ya zama cewa akwai alheri mai yawa a cikin sa da haka kada ka kima ta haka kawai manzo Allah ce la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kiyar uwarsa mumina in har akwai wani hali ɗaya biyu da take da shi mara kyau to ka kuma auna da halayen da take da su masu kyau mana za ka ga ko da maki za a bayar in aka auna biyun can da arba'in hamsin sittin da take mai kyau sai ga ta cancanci a bata wani maki saboda haka Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani sannan asalin mata zaman su a gida ne Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula asali mace ta zauna a gida in ba asibiti ko wata larura ta zumunci ko kaza ko kaza ko kaza ba ko irin wannan zuwa daukan ilimi ba an buzo ku zauna a gida kun san dalilin yasa aka ce ku zauna a gida saboda ku reno yara ku ku ne wajen ku ne gidan ai mata suka zauna a gida sai su turo 'ya'ya ina waje in kika masa tarbiyya ce kai so nake ka zama gwamnan jihar nan kai kuma so nake ka zama babban malami kai babban dan kasuwa amma wannan ba zai yi ba sai da adalci sai da amana sai da gaskiya wa zai koya maka amana tun kana yaro wa zai koya maka gaskiya wa zai koya maka zumunta wa zai suya maka tausayi da ganin girman manya da tausayawa na ƙasa duk fitsararre a duniyar nan za ku ga akwai uwarsa ce ta taimaka zama fitsara duk barawo mai ɗaukan kuɗin gwamnati ko mai sata kuɗi akwai laifin uwarsa a ciki domin yana yaro zai ɗauki abu kika buge hannunsa yan ƙanana abubuwa da yara suke kuke kyale su zai zo ya ci abinci yana hannu baka hannu ƙwarya dama da hagu kina dariya daga nan zai saba da handuma da ya shiga cikin ah, kudin gwamnati sai ya wawushe saboda ya saba da waso su in zai ci abinci bai bismillah ba ki rike bakin sai ya ce bismillah saboda ya saba sanin girman Allah bismillah sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika haka annabi yake tarbiya sammillah ci da sunan Allah wa kul mimma yalika ka ci gabanka wa kul bi yaminika ka ci da dama in kika yaro zai sa hagu bige hannunsa in zai ɗau kayan wani ko zai wa wani haka ki buge hannun kai ya bara ku kuka koya yara bara yaro tun yana kankani in babansa ya wuce sai ya haka sai ai haka a taɗe hannun akwai lokacin wallahi muna da aka ba mu abu ba ma zuwa da shi gida don ka zo da shi gida ka zo da rigima duk abin da aka ce roƙo kai sai ai maka rankwashi akwai mata da sun ƙi wani irin rankwashi na kai maka rankwashin nan sai kanka ya ciwo a ce wace ka karba sai ka ana ba mu abu muna muna cewa a'a in ko mun karba sai dai ka boye a soro ba ka shigo da shi gida ba in baba ka ta gani sai ka mayar wannan abu muna ga kamar takura mana ake an hana mu sai daga baya muka gane ashe gata ake mana wannan rankwashin da ake mana kan mu karbi kayan jama'a ashe ba a so mu saba ne da miƙawa mu karɓa ƙara mu saba da miƙawa mu bayar so da sai a kashe bara wannan bara da ake ta yi yanzu bara ta kai wata mata da aurenta sai ta je makota ta aure 'ya'ya haya ta hayo ƴaƴa guda biyar sai ta zo ta baza su a bakin titi ta rike ɗaya da ka ganta sai ka ɗauka dita ta haife su abin tausayi mijinta ya mutu ko an sake ta sai ai ta bata kuɗi in an bata da yamma sai ta je ta sallami iyayen ƴaƴan ita kuma zai ta sa nata a jugo ba ta sake hayo wasu zuciyarmu ta mutu bara maula tumasanci wannan ba addinin musulunci ba ne yanzu wata wata wata tana bara aka kade ta a mota ta mutu ana daga ta sai ga wata jaka da abin da aka samu dubu da saba'in da shida a cikin wannan jakar amma bara take makauniya gashi da yan jagoranta yan jagoranta ce baba mota ki ta wuce ta ce jar ko koriyar eh jar ko koriyar tana da motoci ana mata haya amma ta tafi bara saboda zuciya ce ta mutu an ga mutum yana da gidajen haya guda bakwai amma yana bara wannan bara ta ja mana bala'i ta zubar da mutuncinmu ta zubar da kimanmu duk wanda zai zage mu sai ya ce mabarata almajirai masu bara da kowa zo haka ake yi duk wanda zai an zubar da mutuncinmu gindin motoci gindin kaza har coci suke zuwa suna cewa a bamu dan jesus su tafi inda ake shan giya su ce a sha alhaji a sha ruwa oga lafiya wannan rashin mutuncin baya cikin addinin musulunci shi yasa idan mu na arewa ba su tashi sun yaki bara ba sun fito da hanyoyi na adalci da za a ba mutane haƙƙinsu to da ka sace kuɗin ba wuta ba ruwa ba abinci ba security ba tsaro ta yaya za a samu bara ba ta kau ba ka wannan barace barace musifa ne a cikin al'umma shi yasa addinin musulunci bai da wannan ba to a gurguje an hana mata tabarruji shine su yi kwalliya su fita in za ki fita ki sa hijabi yadda duk kuka sa hijabin nan naku hadda masu niqabi haka ake so amma in kika caɓa kwalliya kika yi kunshi kin gane a hannunki da kafanki da kirjinki ko ina ma kika yi kunshi kika sa jambaki da jagira da ja'ido da waye da waye kika buga aurwarenki da sarƙarki to mai gidanki kaɗai? idan mijinki ya baki kika fito a haka to ke da shi kun barar da aljanna shi ya barar da ita ta bangaren rashin kishi ke kuma kin barar da ita da yace simfani min ahlin nar biyu yan wuta ne lam arahuma annabi yace ban gansu ba nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun yanzu wata shiga da ake ta rashin mutunci wani yadi ake dinka wa mata in suka wuce har kala suke dinsu da dare dinsu sai an gani kuma mai gida ne wai yace ya ai wannan shigar a fita kuma ana ga wayewa ce da burnantaka yanzu wani matarsa ce ma fa ta jawo masa barayi to ta sa gwal ta sa hijabi a kai ba barayi sun ga gwal mai tsada a wuyanta da hannunta da daddare suka bugo sammako suka ce ina gwalagwalai ta ce kawai ki kawo gwalagwalai ko mu yanka ki da mijinki ta je ta ɗebo gwalagwala ta kai kuma tunda haka iya sayo mata ka gwalagwalai kai ma akwai kuɗi a ƙasa kawo kaza kun ga ashe abu wani abu ma security ne ashe ki ɓoye gwal ɗinki ma ba wanda ya gani kin sa hijabi kin rufe shi yana ciki in ku da mata ne sai ki bude ki yangar ki dinga haka da hannunki hajiya mai gwalagwalai wannan ba matsala sannan Allah ya hana mata su fita waje suna lankwasa muryarsu Allah ya ce wala takhda'ana bil qawli fayatma allazi fi qalbihi mardu in zaki magana da mijinki to shine zaki tajawidi da hai'a da kalkala da sugura amma da wani ne sai ki daɗa buɗe makogwaranki don muryar ta zama ba ma murya ce ta nuna wani abu tsakaninki da wani ba mijinki ba sannan iffa Allah ya magana mata su kame ya ce wa ƙullin muminati ya gadudna min absarihinna wa Kuruja, furujahunna a gaya wa mata su kirintse idanuwansu su kiyaye gabansu sannan da'a da biyayya wa qimna salata wa na zakata wa atina Allah wa rasulahu ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku bi Allah ku bi manzansa واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إذوا قرشي tsadan tsohuwa ma Allah ya ce wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna jinahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina tsofaffi ma sai da Allah ya magana su yace to ke tsohuwa wanda ba magana aure a gaban ki? ba laifi dan biki sa burgujejen hijabi da kaza da kaza ba amma ke ma kake kwalliya don akwai tsoho irin ki shi ma da zai ce wata tsoho mai ake ciki sannan akwai mika wuya ga hukuncin Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim Allah ce baya kamata ga mumini namiji ko mumina mace idan aka ce Allah ne ya ce ayi kaza ko a bar kaza kawai ki je ki a cikin yin akwai alherin ki na duniya da na lahira sannan an kiya mata su nisanci zina don abin da ke zubar da kiman mace a duniya shine zina da maɗugo yanzu maɗugo har ƙungiya take da shi har mun kama wasu a gidan hoto suke zuwa su kuma tsaya mata ne su kuma kangararrun mata idan mace ta zo ɗaukan hoto sai a ce halo kina lafiya lafiya kalau da Allah ina son zan yi kawa da ke haka suka wata ce kamar ya kawa kawa ta me kawai ban san ki ba sai mi kawa Washe su kuma nan suke zuwa suna farautar mata su kuma maɗugo suke yi kun ji musifarsu su kuma saboda da mazinata da 'yan maɗugo ba su da wato kujera a wannan addinin shi sa manzo Allah ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil janna idan mace ta yi sallaci biyar ɗinta salloli biyar ta yi azumin ramadana ta kiyaye gabanta ta yi mijinta biyayya za a ce shiga aljanna kawai ba ki da problem sannan an nafaka ciyarwa akan miji aka ɗora ya ciyar da matarsa sannan ƙiyamun laili tsayuwar dare ma an ce ka tashi kai da matarka ku dinga sallah da daddare Allah ya ji kan mutumin da ya tashi matarsa ko mace ta tashi mijinta in bai abin nan ta dan shafa masa ruwa fuskar su tayi su sallah za a rubuta su minan zakirin Allah kasiran wa zakirati sannan mace za ta masallaci manzo Allah ce ka a hana ta la tamna'u nisa'akum almasajida kar ku hana matan ku su je masallaci dan daukan karatu ko dan ilimi ko dan sallah sannan ranar idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a dauko mata su zo su halarci sallar idi sannan rana kai amarya dama amarya ba daukan ta zika a tafi da ita gidan miji sai da yan rakiya to yan rakiyar nan akwai waka da suke yi tun a zamanin da manzo Allah ya ji an wuce da amarya sun sun sun ita me yake baruwa aka ce amarya ce ce to ya ban ji kuna waka ba haka za a kai amarya unguwa bata san an kai amarya ba yace ba ku da abun wasa mutanen Madina suna son su ji wasa wasu mata suka ce yawwa malam ka bana fatawa gobe ku a buga nace a'a ba haka ake nufi ba Abin da ake nufi dan naku na al'ada shi ka san wani abun ka tsuke shi da yawa matsala ne in ka bude shi da yawa matsala ne da ake nufi akwai abun ku da da kuke can na al'ada in shantu din nan su ƴan ƙwariyar nan da su waye da ake a cikin gida iya mata su wannan ba hana ku ba amma ku je ku ɗauko wani mai ban a zo a dinga dukan ganga unguwa ta rikice mata su fito ana cewa ga hajiya nan mai kama da agwagwa ita ce a gaba ana ta tikar rawa ba wannan muke nufi ba renan yara da tausaya musu aikin ku ne ku rene mu ku rene al'umma sannan kyauta manzo Allah ya ce kada makociya ta wulakanta makociyarta ko da a ce dan abu aka dafa a ba makota yanzu ana rowa sai mace ta dafa kajinta ita da mijinta su cinye a daki sai dai ka ji wani gurma ce kanshin na fita sai ce to maza ki ƙara albasa ƙara albasa sa ta farnuwa, sai safari rishina kada makota su ji kanshin kajin da muke soyawa to ba haka ake ba sai a yanki rabi a ce a kaiwa makota manzo Allah ya ce kada makociya ta wulakanta makociyarta koda da wannan ne sannan duk yadda zaki ki mallaki mijinki ki rike shi hannu biyu ta hanyar kyautata masa sannan mace mai wato ta gari ita ce a dalilin arziki sannan manzo Allah ya wasiya ga mata yace ayi hankali a tausasa musu an halicce su ne da kashi na nan karkatacce in aka ce za a dakura su sai a balla su sannan manzo Allah ya ce mace mai kiwo ce a cikin gida za a tambaye ta game da kiwonta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da iyalinsa da na sha tace mun yi tsere da shi mun yi gudu na zo na ɗaya ya zo na ɗaya duk wannan tausasawa ce Da wannan su ne a takaice abubuwan da mata alkur'ani da hadisi ya kaka na bu a gurguje ne saboda lokaci amma da kowace matsala muka ɗauka sai ku ga ta cancanci ta kaɗai a lacca a kanta yadda za ku gane cewa ba a bar mata a baya ba addinin musulunci abinda muke fata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada ya sa mu aiki da shi inda muka kure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana san annabi da san musulunci da san alƙur'ani ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya yi wa 'ya'yanmu albarka duk mata da suke da maza Allah ya ba su zaman lafiya da mazansu Allah ya ƙara shaƙuwa tsakaninsu da soyayya da girmama juna su rena mana 'ya'ya masu amfani masu alheri wanda ko ba su da aure Allah ya ba su maza na gari wanda suke neman ilimi Allah ya ba su ilimi mai amfani wanda ba su da lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke da matsaloli kowane iri ne Allah ya yi musu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik to alhamdulillah uh, Allah saka da alkhairi uh, Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a gurguje ga tambayoyin da aka rubuta wanda za mu karanta kaɗan daga ciki saboda rashin lokaci wannan ta ce malam ina da yarinya tana da ciwon sikila amma sai aka ce in ba ta jinin kunkuru za ta warke har abada hakan ya dace da shari'a to kunkuru shi dai jini asali din najasa ne saboda haka kuma ba a sanya magani a cikin najasa ba waye faɗe faɗa ka boka ne ko likita ne idan likita ne to bincike ne ya tabbatar da haka sai kuma mu duba hukuncin jinin jini najasa ne ko ba najasa ba in ya tabbata najasa ne to kaga ba za a yi magani da najasa ba idan kuma ya tabbata ba najasa ba ne shin kunkuru ma ya halatta a ci kunkuru ko bai halatta a ci ba idan ya halatta a ci kunkuru ya hukuncin jininsa kun ga matsala ce ta fiƙihu sai an yi bincike sosai an gano matsayin kunkuru a wani babi yake a musulunci sannan kuma jininsa mai hukuncinsa sannan wa ya gaya miki haka malami ne ko boka ne in boka ne aljanu suka shirya wannan tsiyar su sa ki sha haramun ko ki ba danki haramun domin su su murna kin fita daga musulunci ko kin bar wani shashi na addinin musulunci don haka akwai bukatar mu san wa ya bada umarnin wani bincike ya tabbatar da haka sannan mu ko mu je mu bincike akan kunkuru a wani babi yake dan ruwa ne ko dan tudu ne ana ci ko ba a ci in ana ci ana cin jininsa ko ba a cin jininsa kun ga wata matsala ce da sai an yi bincike ita ma a akanta wani ta ce assalamu alaikum don Allah malam ina hukuncin mijin da bai saduwa da matarsa har tsawon shekara guda don gudun ta samu ciki shi kuma bai son haihuwa to ai akwai hanyoyi da dama da za a bi waɗanda in kun je asibiti ke da shi za su ba ku shawarwari wanda ba za ku samu haihuwan ba ko ba tare da an ƙaurace wa juna ba amma ai matsala ce a ce dan ana gudun haihuwa kuma a azabtar da uwar ko a azabtar da uban saboda ka wannan ba daidai ba ne ya kamata ku je ku nemi shawara na abubuwan da za ku yi tun da ba kwa son haihuwa ko mu muna son haihuwa ko yaya dubu ne Allah ya kawo su eh abin da ake so su zama majarumai don annabi Sulaiman ya ce yana da mata ɗari sai ga mazaje sun yawa sun yi kaɗan masu taimakon addini sun yi kaɗan ya ce ni koyo duk sai na bi mata na ga baki ɗayansu na sadu da su duk sai sun yi ciki kuma duk sai sun haifi mazaje kuma duk sai sun hau doki sai sun taimaki addinin Allah to sai manta bai ce insha Allahu ba ne matsalar sai zan ba wacce ta haihu sai guda ɗaya ita ma kuma wanda ta haifa ɗin bari ne manzo Allah ya ce da ya ce insha Allahu duk abin da ya faɗa din sai Allah ya tabbatar da shi saboda kun ga ashe in yana gudun ki yana gudun ƴaƴa ba mu san dalili ba ba mu san dalilin da yasa ke gudun ƴaƴa ba amma dai wannan ba daidai bane so da haka ku je ku nemi likita ya muku bayani akwai bangaren da suke bada shawarwarin abubuwan da zaki sha ko ya sha ko ku sha wanda ba za a ɗau cikin ba ko ba za a cutar da uwar ba don Allah malam ina so kaimin bayani wata nawa ne a musulunce idan namiji bai kusanci matarsa ba ba tare da sun samu wani sabani ba za a iya cewa wannan auren babu shi ai an yi bayani ina jin kafin in fara bayani kika rubuto mun yi bayanin wata hudu ne ko tarabbusu arba'ati ashhur Allah ya ce wata hudu ne daga nan a daidaita an ka ba a tafi kotu wannan ta ce a kada makallahu saurayi nake da shi ya biya sadaki ya ruɗe ni har ya min ciki sannan aka ɗaura aure ah, da aka ɗaura aure sai ne bari gidansa amma yanzu muna tare da shi kuma yaran mu biyu ya matsayin auren mu kwamacala wannan auren ku sunansa kwamacala isa kun ga muke ta gaya muku ku bi Allah ku bi manzansa sai ku huta matsala ce wannan gaskiya ba a gama cika ka'idodin aure ba saboda aure abu biyar ne akwai miji da matar su da kan kansu tukuna a samu mahallin ɗaurin aure akwai siga ta karɓa da bayarwa akwai sadaki akwai wali akwai shaidu idan da nabon biyar ba su cika ba to kada ma a fara mu'amala ta aure kin ga kin ce sai aka ɗaura aure wanda ya nuna wancan da aka yi ba aure ba ne saboda aka kun yi kwama cala kuma yanzu da za a ce a kashe aure a sake ɗaura wani mal abu hanifa yana gan aka irin haka da imamu shafi'i ne suna gan an yi haka sai dai a ci gaba da auren a haka tunda an riga an ɗaura daga baya wancan da aka yi zina ne wala yuharibu bizina halal yin zina ba zai rushe aure ba amma abin da aka so in mace tana da ciki ko da na zina ne kada a ɗaura mata aure sai ta haifa na cikin sannan a zo a daura aure tun aka yi kwamacala aka yi kuma ba za a da baya ba wannan ta ce malam eh, don Allah mutum ne komai ya ayyana a ransa sai ya faru so wace addu'a ya kamata ya rika yi abinda zai dinga ayyana alheri ka ayyana alheri a ranka kawai shine kuma ka dinga azkaru sabahi wal masa ki samu hisnul muslim ki dinga azkaru sabahi wal masa kuma duk abinda zaki ayyana ki ayyana alheri kakki kuskura ki ayyana sharri domin an ce wata mata ce ta je gidan wani boka ta ce duba min ya duba ya duba ya duba ya duba sai ya ce mutuwa ta ce a kanka a haka kawai ta ce a kanka wallahi kai ka gano mutuwa kuma kai za ka mutu ta tashi ta yi tafiyarta Dole malam ina bukatar addu'a Allah ya jarabci yaro na da fadawa hannun yan 419 ina buƙatar addu'a Allah ya fitar da shi sun zalunce shi Samson zam shi kuɗi a hannunsa wanda ba nashi ba mai kuɗin kuma ya tasa shi gaba to gaskiya laifin danki ne duk inda kike gafi wannan san banza ne shi kuma duk wanda aka yi masa 419 wannan bai shawara ba kuma bai istikhara ba ta akwai matsala duk wanda zaka yi mu'amala da shi ta kuɗi ka san shi ba kai istikhara ka gaya wa Allah sannan kai istishara ka nemi wani ka gaya masa to su yan fowar in suka zo za su nuna maka wani kuɗi ne gashi nan mai yawa zai zo amma kai ka gaya wa kowa saboda kai kaɗai za ka samu to wannan son banzar sai ya sa mutum ya ƙi shawara da kowa ki gaya wa kowa duk abin da ake in dai mutum za ka shara cewa wani ne ya zo yake neman mu'amala an kasance kai kyale shi yanzu kwanan nan wani ya gaya min wai a facebook suka haɗu da wata yarinya wai a wata ƙasa sai ta ce masa wai ita ita ita kirista ce amma yanzu ta musulunta babanta shine minista a wata ƙasa ya mutu to baban nata yana da kuɗi a ingila pam miliyan kaza so ita kuma yanzu ta musulunta shine take neman wani musulmin kirki a aure ta domin su amfani su karɓo waɗannan miliyoyin sai su yi amfani da su shi da ita amma akwai wani fasto yana taimaka mata waye waye waye dai haka dai ta gina yaron nan malam ta ce tura lamba akawun ɗinsa kuma akwai kuɗi na wani kiliyarin a tura kaza inda Allah ya taimake shi sai ga abin ya fara nisa ya ya same ni da ya same ni cika shi na ko wannan ne wanke ka kawai aka shirya za a yi so da muka je muka na ci hada shi da wani lauya suka je ce ai wannan an yi wa mutane yan damfara ne har abin har sai da aka saka masa adadin kuɗin da hoton abin nan bankin da kuɗin yake ciki a ingila duk aka sa masa komai da komai amma kuma wai ana neman kuɗi daga hannunsa wai za a kiliyarin ɗin kuɗin a fito da su so da aka ɗanki ki gaya masa gaba kin gane kafin mai masa addu'a za mu masa addu'ar amma ki gaya masa gaba duk wanda ya ce masa ya mu'amala ta kuɗi ya istikhara ya roƙi Allah tsakaninsa da Allah in ba alheri Allah ya wargaza abin sannan na biyu ya shawara da mutane masu hankali su ba shawara yadda zai yi abin sannan muna masa addu'a Allah ya kubuto da shi daga hannun yan wannan ah, sauran addu'o'in malam zai sa su zo ah, akwai masu akwai mara lafiya akwai masu neman miji akwai ah, wanda kuma suke sa ma yaransu addu'a Allah ya shirye da su ah, sai masu kaset kafin masu kaset gobe malam zai yi ma zaurawa ɗari lecture ah, wani wuri da aka keɓe su zaurawan za su je a musu karatu a wurin abin da ya sa ban faɗa ba je a DITV saboda ba kowa ke gayyata ba sai su zaurawan guda ɗari sai kuma wakilan da za su taho tare da su su ne zaura wanda za a aurar a kaduna kashin farko wanda an riga an raba forms amma yanzu malai isa ɗaya sai bugo min waya cewa a ƙara buga forms ashirin a sake raba saboda wa mutane suna ta zuwa mata suna ta zuwa kuma malam maji ya ce da mun sa shi ya zama ɗari da ashirin don haka an ƙara forms ashirin ga zauran da ba samu forms ba suna iya zuwa inda ake bada sai su amsa gobe kuma suna iya zuwa wajen karatun da malam zai yi musu akan ni'imar aure da kuma illar zaman gida babu aure alhalin kin taba aure wannan shine maudu'in da malam zai karatu gobe ni'imar aure da kuma illar zama babu aure alhalin kin taba yin aure malam zai yi lakca a wurin Sheikh Isaka Yunus yana wurin shek Tukur Adam yana wurin matar gwamna tana wurin da sauran da aka gayyata insha Allah Ah, masu kaset sun kawo kaset <clears throat> akwai ko ka san makoman munafiki a munafikin malami da neman wannan kaset din ya samu muktar a waje akwai ah, wani na malamai su malam daura su malam gero da su malam abdulrazak haifan akwai matakai arba'in da biyar na mallakan miji na malam kabiru gombe akwai zamani ina za ka da mu na malam kabiru gombe akwai illar munafinci na malamai na malam abubakar giro akwai a gama sharri a mutu na wasu malamai su malam kabiru gombe su malam balalau yadda ake wankan gawa a musulunci shi ma wannan kasa ne na malam abdulwahab abubakar gwani sannan wannan karatun da aka gama yanzu wacce take so akwai shi a memory za a bata shi za ta biya in ta je nan waje an riga an ɗauka za a sa mata a memory kuma akwai wani memory da wanda yake ɗauke da karatun Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da fassarar littafin Hisnul Muslim da kuma tambaya mabudin ilimi wanda malam yake karanta na kundin tarihi da kuma kundin tarihi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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka muna kamun kafa zuwa gare ka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka. Allah ka biya wa dukkan mai bukata ta alheri bukatarsa, ka yi ma dukkan masu damuwa damuwarsu. Waɗanda suka aiko a yi musu addu'o'i akan wasu abubuwa da ke damunsu Allah ka amshi addu'ar ka yaye musu damuwar. Wanda suke da bukata ta alheri Allah biya musu. Allah muna roƙonka ka amsa waɗannan bukatu da waɗannan abubuwa da muka roƙe ka ba dan mu ba mun yi tawassali da sunayenka masu girma subhanakallahumma bihamdik masu yara da suke son Allah ya musu albarka Allah ya musu waɗanda suke kangararu Allah ya shirye su wanda ba su aure ba Allah ya ba su maza na gari wanda suka yi auren Allah ba su zaman lafiya da iyalansu Allah ya mana albarka ya wa matan mu albarka ya wa ƴaƴan mu albarka ya mana albarka baki ɗaya lullube ƙasashen mu da albarka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 fil alamina innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara yabo da kirari da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda komai yana gudana ne da yardarsa da ganin damansa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya ba mu kyakkyawan makoma hakika muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa mu cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa wacce Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi amuruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khaira ummatin kun kasance mafi alherin duk wata al'umma yace khairun nasi ƙarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wannan daraja ce da Allah ya ba wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan muna godewa Allah da ya samu manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine sayyadu walad adam wala fakhar shine shugaba jagora na dukkan ɗan adam ba tare da wato jayayya ba yana cewa tun daga annabi adam har ƙarshen halitta suna ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan muna godewa Allah da ya bamu wannan alƙur'ani mai girma wannan littafi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi kitabun karim kitabun aziz kitabun azim littafi mabuwayi littafi mai girma littafi maɗaukaki wannan littafi da ke ƙunshe da ayoyi dubu shida da maitan da sha hudu yake ɗauke da sura ɗari da goma sha hudu wannan littafi alƙur'ani mai girma shine darajarmu shine mutuncinmu shine bi girmanmu muna gode wa Allah da ya yi mu al'umman alƙur'ani mai girma abinda za mu tattauna a wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai tarihi masallacin da ya zama shine tubalin yaɗa sunna a wannan ƙasa baki ɗaya Allah ya ji ƙan shek Abubakar Gumi ya sa jannatin firdausu makomarsa da yana nan da ya ga yadda yayansa suke yaɗa sunna a ƙasan nan da yadda ta mamaye Afirka baki ɗaya ko ina yanzu ba abin da mutane suke sha'awa irin a ce musu Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan babban alheri ne kuma wannan bishiya da aka dasa ta yi ‘ya'ya ta yi reshe har ma an fara tsinka ana zuwa wasu ƙasashe ana ta dasawa muna fatan Allah ya masa rahama ya ji kansa ya sa jannatu firdaus mako masa wannan masallaci na Sultan Bello masallaci ne wanda ya zama uba ga dukkan masallatai na ahlus sunna kuma cibiya ta kafa sunna a wannan ƙasa cibiya ta yada addinin Allah da karantar da addini wannan masallaci ya renar ya haifar ya yada ya watsa ko ina addinin Allah ya samu daraja da ɗaukaka a kowane cikin dangi da jinsi na al'umma na wannan Afirka tamu Allah ya saka wanda suka assasa din da alkhairi abinda za mu yi magana a kansa wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babban sahabin nan Abu Hurairah ya rawaito mai taken inwal ar'arshi na san kowa yana sha'awar abu uku yana da sauƙi a duniya yana da wahala a lahira da inuwa da ruwa da hanya suna da sauƙin samu a duniya amma suna da wahala a lahira shi yasa inuwa ɗaya ce tak ruwan guda ɗaya ne tak hanya ce guda biyu ko ta ɓulle da mutum aljanna ko ta ɓulle da shi wuta nan ku kana da hanyoyi mai yawa kana da ruwa iri-iri kana da inuwoyi iri-iri amma sai aka ware wasu mutane aka ce za su shiga inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi waɗannan siffofi da waɗannan halaye da annabi ya faɗa mai yiwa kai kaɗai ma ka haɗa su guda bakwai ɗin mai yiwa ka samu huɗu daga ciki ko biyar ko uku ko takwas wannan hadisi wanda aka ruwaito daga abi hurairata radiyallahu anhu a kansa za mu tattauna kowa sai ya tsirya ji abin nan da hadisin nan ya faɗa kana da su ko ba ka da su in ba ka da su ya za a gyara wannan hadisi za mu kalle shi ta ɓangare guda uku na farko wanda aka rawaito hadisin daga gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu wanda ya rawaito hadisin daga manzon Allah shine Abu Hurairata radiyallahu an sannan na uku hadisin da aka rawaito da kuma abin da yake koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shine wanda Allah ta'ala tsarkake harshen sa yace wan najmu iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa baya furta magana da san rai da san zuciya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi doguwar huduba sai wani mutum ya ce ya rasulallah ta yi tsawo ban haddace ba a rubuta mun sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ku rubuta masa daga na aka samu tarihin rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi da hadisansa akwai wani sahabi ko mai naci ana kiransa Abdullahi bin Amr bin al-As sai yake cewa a duk abin da ya ji manzon Allah ya faɗa sai ya rubuta a kowane hali ya ji a kowane yanayi a kowane guri sai ya rubuta sai wasu ka ba shawara abubuwan nan da kake rubutawa wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar su a cikin annashuwa wasu a cikin fushi wasu a cikin dariya wasu a cikin kaza wasu a gida wasu a wajen yaƙi wasu a tafiya wasu a kaza da za ka je ka tambaye shi ko akwai waɗanda ya kamata a goge a karɓi wasu a aje wasu sai je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yakhruju fihi illa alhaq yace duk abin da ka ji na faɗa rubuta na rantse maka da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa babu abin da yake fita daga bakina sai gaskiya haka duk abin da manzo Allah ya faɗa ya tabbata ya faɗa wannan abin gaskiya ne shi yasa malamai suka yi aiki mai girma wajen tantance da bambance da ware tsaba daga cikin tsakuwa domin a tabbatar duk maganar da aka rabawa annabi sallallahu alaihi wasallama ta cika sharaɗin inganci al-imamu suyuti ya yi littafi alfiyatul hadis ya rubuta baiti dubu a wannan baiti dubu yake koyar da mu ilimin tantance ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama a farko yake cewa lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa alaihi a atamid thumma ala nabiyihi muhammadi khairu salatin wa salamun sarmadi fa hadhihi alfiyatun tahki durar manzumatan dammantuha ilma al-athar fa'iqatan alfiyat al-iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi wallahu yajri sabiqal ihsani li wa lahu wa li zawil imani ita ilmul hadith zu qawanina tuhad yudura biha ahwalu matanin wasanat fadhanika almawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al maqbulu ice wannan baiti da ya guda dubu ice maqasudin rubuta shi domin a koyar da al'umma su san ilimin tantance ruwaya na dukkan abin da za a dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan ilimomi da aka rubuta su ne suka ba da dama wajen wato ture maƙaryata waɗanda suke ƙoƙarin shigo da san rai cikin addinin Allah wa ya aballahu illa an yutimma nurahu law karihal kafiruna yana cewa al isnadu min addini laula al isnadu laqala man sha'a ma sha'a yace isnadi yana cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama yasa nake cewa sammula na rijalakum ku gaya mana suwa suka gaya muku wannan magana qimatul qawli isnaduhu ila qa'ilihi darajar magana da ƙimarta a faɗe ta a jingina ta ga wanda ya faɗe ta tare da dalili mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallama ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha kamar muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba ko ba za a yi ba yake cewa wa ajmalu minka lam tara aynun wa afdalu minka lan talidun nisa'u ido bai taba ganin kamar ka ba a wajen kyau babu kuma wata uwa da ta haifi ɗa mai daraja kamar ka ice khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama sha'u. an halicce ka cikakke tsabtatacce tsarkakakke mai kyakkyawan gani abun kwallacewa ice kai ka ce kai aka tambaya ya kake so a halicce ka ka faɗa aka halicce ka yadda kake so Allah ya bashi kamala ya bashi jamala sallallahu alaihi wasallama sannan ya bashi risala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairata radiyallahu an asalinsa mutumin kasar Yaman ne yana cikin kabilar Daus yasa ake kiransa Abu Huraira ad-Dausi al-Yamani mutumin Daus ne mutumin kasar Yaman ne wannan kabila kabila ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi mutanen Yaman da imani kamar da zuwa hadisin muslim asali akwai shugabansu da ake kiransa Ufail bin amur ad wannan bawan Allah shine shugaban wannan kabila ta dausu. to sai ya zo maka kafin musulunci ya karfi lokacin masoyan annabi da mabiyansa yan kaɗan ne a duniya sai shawa suka tare shi a bakin shiga garin makka suka ce to za mu maka nasiha akwai wani yaro ya bayyana a garin nan da ya faɗi magana sai ta shige ma kunni kuma kawai sai ka ji ka bi ta kuma ka yi aiki da ita sai ka ji ka rabu da matarka ko ka rabu da ɗanka ko ka rabu da danginka mu ma abin da ya faru kenan gare mu muna ja maka kunne kada ka kuskura ka saurare shi Nufail bin Amr ya suka dinga ziga ni suka dinga ziga ni suna ɓata shi har sai da na nemi auduga na toshe kunnuwa na da su sannan ya shiga garin maka kunnensa a toshe ice da ya je yana ɗawafi sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana wa mutane wa'azi ice sai ne mamaki duk waɗancan da suke saurara su ma sun yadda kuma ya banga kowa da auduga a kunnensa ba sai ni ice sai na fara tunani na fara lissafi ƙarshe ya cire wannan audugar ije izauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari magana mai daɗi ya saurari zance mai daɗi ya saurari tsaftatacciyar magana da ta fito daga tsaftataccen baki so da haka ya sai ji ya gamsu da aka tashi sai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gida da ya bi manzon Allah zuwa gida ya ce ni kaji kaji abin da ya faru amma Allah ya azurta ni da gamsuwa da abin da ka faɗa don haka ashhadu an ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ce to amma da na musulunta ni ma ba zama zan yi ba zan tafi kabilan mu ta dausu zan je in musu wa'azi da haka ka roƙa min Allah ya bani wani karama ko wani mu'jiza daga cikin mu'jizanka wanda zan nuna mutane cewa Allah subhanahu ta'ala ya aiko ka na gamsu kuma na bi ka ga, ga, ga shaida ice sai ya kama hanya ya tafi yana tafiya garin nasu yana cikin kwari ne akwai tudu yana hawa tudun sai ga wani haske fau ya fito a goshinsa sai ce Allah idan suka ga haske a goshina za su ɗauka ko dan na fita daga addininsu ne aka yi min tambari a dawo min da shi jikin bulalata da nake kora wato raƙumina da shi sai aka dawo da hasken nan sai ya gangara yana gangarawa sai matarsa ta tare shi ta ce barka da zuwa mai gida ce a ni da ke mun rabu ta ce me ya faru ya ce na musulunta na bi addinin annabi in za ki musulunta sai mu ci gaba da zama in baki musulunta ba ga hanya ta ce me ya zafi ni ma na musulunta sai ga babansa wani dattijo shi ma ya gangaro ya gaya masa haka shi ma ya ce na musulunta ‘ya'yansa suka zo ga baba ga baba ya ce a ba wani ba ga baba ni na musulunta kan mu yi wata matsala in za ku musulunta ku zo mu tafi in ku musulunta ba ku yi nan in nan suka ce baba mu ma mun musulunta so da haka ya sama gidansa ya musulunta sai ya shiga gari da ya shiga gari ya yi ta wa'azi mutanen garin suka yi tauri suka ce su fa ba za su bar abin da kaka da kakanni iyaye da iyaye aka gada ba to da aka sai ya dawo makka isa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah mutanen dausa sun mun tsauri na kira na kira sun ƙi da aka kai musu addu'a ya ɗauka annabi zai musu addu'a ne ta hallaka sai annabi ya ɗaga hannu ya ce Allahumma sai dinga kaumi kaumi ya rasulullah mutane na fa mutane na sai ce allahumma hadi dausan allahumma hadi dausan allahumma hadi dausan sai ce koma so da aka yi koma sai same su tubus tubus kuma suna to ai ban fahimta bane ai ba mu gane bane ai kai ne baka bayani yadda za a gane ba so da aka akai ta shiga addinin musulunci akai ta shiga addinin musulunci to a wannan lokacin ne Abu Hurairah shi ma ya musulunta kaga wanda su karanta wannan tarihin ba abinda suke ɗauka Abu Hurairah ya she musulunta ne a shekara ta bakwai bayan hijira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa yakin Khaibar bayan an dawo daga sulhu Hudaybiya ya bar wani da ake kiransa Siba'u bin Urfudata ya zama shine gwamna na Madina kuma liman na Madina to a lokacin Abu Hurairah yazo ana sallar asuba yazo ya riski sallar asuba ya bi wannan sahabi sallar asuba a raka'a farko ya karanta fatiha da suratu maryam a raka'a ta biyu sai karanta fatiha da wailul lil mutaffifina ana gama sallah sai abu huraira yace na kwasan wani mutum a garin mu sa kenan in za shi awo yana da buhu babba yana da kwano babba da shi yake tafiya awo in ya je ya auno da kakkatan buhu ya auno da babban kwano in ya zo gida kuma sai ya ɗauko karamin buhu da karamin kwano da shi zai aunar to shine da ya ji wannan walilil mutaffifin allazina idza ktalu ala nasi yastafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna to shine ya faɗi mai irin wannan al'ada cikin yan kasuwar garin su to wannan shine farkon shigowar Abu Hurairah ta Madina amma ba shine farkon musuluntarsa ba tun a wancan Daus ya musulunta dan shi Dufail bin Amr ad-Dausi bayan mutanen garin sun musulunta sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah maimakon zaman da kake a maka ana ta rigima ka tashi ka dawo garinmu na dausu muna da ganuwa a garin kuma in ka shiga garin duk mutane sun musulunta za mu riƙe ka za mu baka wato goyon baya shi kuma annabi sallallahu alaihi lokacin yayi akaba da mutanen Madina an kulla alkawari da yarjejeniya za su taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya hijira ya koma can shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awar ya koma madina ko madinan ita ce aka faɗa a cikin littattafan baya cewa annabi za a haife shi a maka zai hijira zai koma wani gari da yake cike da dandazan dabino wannan ne yasa salmanul farisi lokacin da yake tabin malamai suna ta nuna masa ƙarshe wani yake masa ka tafi madina ka tafi wani gari sunansa madina za ka ga garin duk sana'a shine shuka dabino da tsinke ƴaƴan da yi kasuwanci ka je garin ka zauna annabi yan zai je nan zai bayyana kuma alamar sa in ka ba shi sadaka ba zai ci ba sannan akwai tambarin kanta a kafadar yasa lokacin da Salmanu Farisi ya zo Madina ya ga yanayin dabino din hmm, sai ya zauna a nan har ya zama yaron wani bai huɗe yana masa aiki wato na na dabino da annabi sallallahu alaihi salama ya shigo Madina shine ne dauki dabino a kwando ya je kai da babu da sai kuma ya kawo kawo da su sai ga kyauta da alhamdulillah sai ci ya ce ka bai su ba ya cin sadaka yana cin kyauta sai duk da zagaya annabi yana zagaya annabi yana zagaya sai annabi ya ga kamar yana so ya ga wannan ne to akwai ma ya ji da abin da ya fa bayan ba sai bude maka ba sai ya hawo wannan tabbarin annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tarihin sa shine Salman al-Farisi to kun ga wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma da wuce ba ya koma musu saboda ita ce ta tabbata cewa nan zai yi kira to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina kuma da Abu Bakar da ya ɗauki wani mutum daga cikin mutanen kabilar su sai suka yi hijira suka dawo Madina. To da suka shigo Madina yanayin garin da iskar garin sai zo ba su karɓe su ba. Duk da suka kamu da mashashara. Shi ya samu ciwon ɗan yaro. Saboda zafi ya masa yawa sai ya ko albarkaci, sai ya dace ɗan yaro. Yana dace ɗan yaro sai jini yanki. Jini ya zo har ya kai shi ga mutuwa. Bayan ya mutu kusan da abu a dauki ya kwanta yana barci sai ya mafarki ya ga mutumin nan a cikin kyakkyawan ka da fararen kaya yana kashe yana murmushi sai ce masa da ya faru sai ce masa ai Allah subhanahu wata'ala ya yi mun gafara ya yaɗe mun kura da ne saboda albarkacin hijirar da ne na zo wajen manzon Allah amma sai gani da wani hanci ya ne sa. haka sai ce an ce mun aka yi tun da nan yake yan ya suna ba za a gyara mun ba ana kiranta maimuna a bintu a kasi sunan haifin abu da ya rasa suna ka da ya zo ya yi da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a yace ya Allah ina roƙonka ka shiryar da baba Abu Huraira sai Abu Hurairah zai same ta ta yi wanka ta sa kaya yana shigowa tace ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai dawo yana kuka ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah ya shiri mahaifiyata ta musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alhamdulillah sai ya ce to ya rasulullah ka roƙa mana Allah ni da babata duk wani mumini ya ji yana kaunar mu sai annabi ya daga hannu ce ya Allah da Abu Huraira da mahaifiyarsa ka cusa kaunarsa a cikin zukatan mu'minai duk sanda aka ambace su mutane su ji suna kaunarsu saboda duk wanda kaga baya kauna Abu Huraira to baya cikin layin masu imani daka Abu Huraira ta da ya shigo Madina bai je gidan kowa ba bai yi abota da kowa ba sai ya tare a masallaci anan yake kwana anan yake zama kuma duk inda annabi zai shiga kafarsa kafarsa saboda yana so ya tara ilimi kamar yadda zuwa a cikin wato hadisi na wato ainihin wato wanda aka rawaito imamun nasai ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana da Zaid bin sabit da wani sahabi da Abu Hurairah su uku sai suka zauna a wata rumfa sai kowa ya ce kowanne daga cikin mu ya addu'a biyu su ce amin ɗaya ma sai addu'a biyu su ce amin mu kewaya mu uku mu dinga yin addu'a bi suna cewa amin ɗaya na addu'a in na gama sai kai ma kai mu ma sai mu ce amin kai ma ka gama mu ma sai mu ce amin suna tsakar yin haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin sai ce me kuke yi sai suka ce addu'a muke yi ragowar suna cewa amin sai manzo Allah ya zauna ya ce to ku ci gaba ni ma zan shiga cikin masu cewa amin to wanda aka ci sa'a kamun addu'ar ya zo kan Abu Huraira sai Abu Huraira ya ɗaga hannu sai ya ce ya Allah ina roƙonka duk wani alheri da abokaina guda biyu dinnan suka roƙa to ni ma ka bani irinsa ice sannan ka ƙara min da cewa duk ilimin da na ji ba zan manta ba har abada sai manzo Allah to manzo Allah yana cikin yanzu masu cewa amin <laughs> sai haka sai manzo Allah ya ce amin sai sahabban suka ce mu ma ya rasulullah mu ma <laughs> sai ce sabaqakum biha ad dawsi dausi ya riga ku mutumin kabilar dausa ya riga ku ya tafi da ladan eh da wannan ne yasa abu hurairata ya ruwaito hadisi 5374 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ar-raqamul awwal a cikin yawan hadisai daga shi sai Abdullahi bin Umar sai nana Aisha ta ruwaito hadisi 2210 sai irin su abdullah dan Abbas mai 1660 su ne a layi bakwai waɗanda suka ruwaito hadisi sama da dubu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka